wai ka je ka tura mata dan ɗaya ita tana jarababba ba ɗaya jarabar tsaya wani irin jaraba ce wai irin wannan a ce ku 'yan jarida ku kasa ku kasa rubuta petition a rubuta petition fortin local gama a ce ba su wakilci shi idan kuka wasa ni zai petition ga shugaban kasa da nan hotunan gaba ɗaya wallahi zan tura su in ce mai babu morality babu discipline babu addini babu ɗabi'a babu abin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 ya zo ya ce ma duniya wannan boys ba nashi ne. mun tura wannan boys da forensic analysis an tabbatar da muryar shi ce inda ya hira da wani wani wani wani dan mahora ta waya minti biyu ya tabbatar da cewa mata ta tabbata ce mata haka dan ɗaya muna sakar ta rujiyar zamfara ko gwamna bai kamata ta hatsa kan wannan kaskantacce ba don ma ya bar kunya ne shekaran je ofishin apc yana hoto na bidiyo saboda ba kunya ga ɗaya da shi wani mutumin da adda addini adda tarbiyya adda kunya zai wannan mugun abu wannan kaskanci hito hito yana ya wani ne wannan ne i challenge you wallahi tallahi i challenge you journalist wallahi billahi allazi la ilaha illa ya kamata a yi mai 1 million match wallahi a ce ba a so ne jihar ka tunda jiha ya ka wakilta national commissioner ne Federal character commission ya kamata a yi a yi mai zanga-zanga me an wani matasanmu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 na rinda da Allah da annabi sai ya tashi gaba Allah ta dan ban ga dalilin da zai sa malaman ba na ɗariƙar tijjaniya na ƙadiriya na shi'a na izala Salab, jos kaduna da ba za su yi nasu abin gaba mashi hudu ba take ne masallatin jima'a dan abdulaziz ziyari an ce yana ba wasu malamai kuɗi duk sati ko kudu wata kada su yi hudu ba hudu ba mi abba za a yi hudu gobe ba wannan gaskiya ne